haba mai gida kai fa ka zaunar da ni da tuni ina kasuwar saboda kai naka lissafin a nan yake eh mana a babu kuma ai muka ga ai in dai za a yi kasuwanci a ko ina ma ni yinsa zan yi eh wancan lissafin ba gashi nan a ina buɗe shafin eh yauwa premier guda 25 ce jaba guda 30 royal a ita royal ai guda 15 ce kawai wani ai ka biya to shikenan to sai na fito godiya nake hatu Ina ma a ce kullum haka kake idan kai kwalliya ka zauna a gida. kana fita kana dawowa kullum kai dai a cikin kayan bacci ya kamata a ce duk wasu sabgogi na kasuwa a kasuwa za ka ringa barin su idan ka zo gida ka ringa zama domin ka ringa ganin kulawa ta zan ringa ba ai tun kina ni ya kamata a yi wa kariya a bani kula ba wai sai kayan da na saka ba me a cikin kwalliya ai ba zai yiwu ba ya za a yi tsakani da Allah yanzu kawai shikenan na saka kaya na fita da su na je na gama ganin ramba ta a gari ki tana fa yanzu fa a jikina akwai singileti ga shakwara ga jamfa ga wando ga timi mai hula aka ga sauran abubuwa kuma tsakani da Allah din gama wannan garin kuma in dawo sai kuma a ce kawai sai na zauna kiriram kamar an aje durowa ki ci gaba da kallo na a ki hakuri ina laifi ma da kike ganin na ina kulle kan fita kuma na dai zaki gani ni hawa mace bane ba gazal nake saka ko jan baki ko wani eh, aro rabari kice na je na tafi na yi maiko ta tutuje na abu ni din dai ni ne kuma da yake abin ke ba ga cikin samu dama ba da na zo na nan lissafe lissafan a gida ai gashi kin dade kina gani na kuma ma kwalle ce kin gani hmm, wani magana wani kwalle amma tare da mu wani kyau muke wani lissafi mu bankin mu yana kasuwa mu tisa kawai shine kuma ke abinda bai biki gane ba shi kasuwancin nan abu ne fa na lokaci ki gode Allah yanzu idan ban da sana'a na zo neman auren ki za bani a ki hakura kawai ki abin da ya kamata ni kin ga kin san halina yanzu dan zaman nan da ne da ina nan bayana da dan lissafin lissafin nan to ciki na ya rarrake kamar an mun gobara na gaji da tsotsar shayin nan shi kadai ba zai rike ni ba shiga kicin din nan kimin yan dabaru in samu abin da zan dan kara watsa timbina kafin fita <laughs> shine me haka mutane mutane wani irin mutane mutane me haka zale? ba na san irin wannan al'amu me haka dan Allah daga cewa kawai ki zaki min girki sai kuma ki zo ki ce min wani abu Zulaina da yadda ke kinga me haka wallahi duk inda zaka je tare za mu tafi wani irin tsari ne gaskiya zalai ni ba bana san irin haka kinga ina da labarin irin irin ku haka amare suke fi sabilillahi sai ka je ka auro yarinya me haka ne wai zulai gaskiya ki dina ma sai ka auro mace so ya fi dubu biyu a gidansu sai ta ga guda ɗaya ta ce ta ga kai mata to wani irin ba dole ki ga mutane ba gaskiya zulai bana san haka gaskiya ba in ga miki bari kar ki biyo ni kar ki biyo ni kar ki biyo ni ni zan fita ah, abin da na ƙarshe da nake so in gaya miki shine kin ga ba da wannan salon za ki rike ni a gida in zauna ba na lura da ke kina cewa wani dama wani ba na kwalliya in zauna a gida a wayar da sauransu to wannan abin naki ba zai zaunar da ni a cikin gida ba kuma in kika kuskura na fita kika sa kafa kika fita to kin fita kenan kin gane da me nake nufi ban gane ba to ma zai in ce je gida za su miki bayani kar ki fita ba ni ba na bakunta ba magana wani ke amarya ce ko waye da sauransu ni ba na san irin wannan sakarci gaskiya ban ji daɗi ba abinci ne nace kima in kin san ba za ki ba shikenan me a ciki ina da kuɗi na ina fita zan je sai abina ba na san haka kuma ki zauna wanki lafiya alau in kin ga dama ki shiga kicin ki je ki girki in ki ga dama ba shikenan ki zauna ki zauna da yin wanki na fita in ce amma kar ki ƙara gaya min ki ce mun wani wani abu kin gani na fita kar ki gani Şimdi mutlu sen yine ne uyuyor? fa ana san irin wannan fa ya ko ba ta ki buɗuwa fi billahi ba nan kuli na saka ai ta buɗe da mu sau ina ce maka ba mai a jiki ba mai a jiki to man kuli kuli ba na dubu nawa nake sayar daga auren ki zuwa yanzu kin sha ya buɗe biyu duk ba a isa a samu da za a diga a gurin nan ko ba ta rika buɗuwa da yana da kuma mukuli na wato shi ka dauke mukuli na na fasa shi aljihu na ba ni na dauke ba ya saka mukuli aljihu na yanzu shi duk na sha ba aljihu na na ba ciki da yana da kuma mukuli na fita ki ɗauko mu kulli na ba na san mu dinga haka da ke wannan salon naki ba zai karɓu ba ba zai yiwu ba ni ba wanda ya yana zuwa kasuwa kin wani ɗauke mu kulli haka ake yi ba haka zaki lallabe ni zauna a gida ba ba zan zauna ba ki rika cin wani zalai ki bude min goma in dai na rufe cikin rufen nan zalai ina zan saka raina zalai zalai zulai jabirin ki ne ba zulai zulai ni ne jabirin ne ba da Allah da annabi ki bude min zulai bude min kofa ba inna lillahi wa inna zulai kana kashe ni zulai zulai jabiru ne ba jabiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zan saka kaina ni da gida zulai zulai kiwa muhammad ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kina san iyayen ki je makka da madina su da lafiya ki bude min kofa zulai Yeah. mamaki. Me kika gani ne? so ki bani labari? Kai ma ka gani kenan. Sule, ya lamarin ya zama haka. Me faruwa ne? Ina Yanzu ya zai ki. Ta shiga girki. Ke fa na gani? To ni ma ta su kai na gani ai. Hadani? Muna da bera ne? Kusur-kusur nake ji a bayan Ko mazuru ne? Kina kiwon mazuru ne ban sani ba? Muna da naman gafiya a gidan nan? ko ba wannan kwaikwayo muka yi zilli maganganu ne nake ji na mutane a falon nan ni na rasa me yasa ake mana haka haka kullum na kula na kula falon ba gida kuma a garkama na yi na yi ya buɗe yanzu ina makullin na yake ban gan shi ba ban gan shi ba kasa kasa kasa kasa دولة in tabbatar إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم sa a mana haka eh, mu da gidanmu amma mutane su dinga zuwa suna shiga ciki suna zaunawa to ai mu din ne yawon mu yafi yawa mu ne birnin su mu ne ingila mu ne rasha kaga ku dole a samu matsala ai to amma dai yanzu gashi mun dawo ko to da mun dawo yanzu ba wanda ya isa kuma ya zo ya cire mu daga cikin gidan nan daɗin da ma muka ci muka yi sa'a su da suke zaune a gidan ba masu karatu ba ne da suna yin karatun alkur'ani ai da gidan ma gaba ɗaya ba zai ba mu dama mu zauna ba da gidan ma yanzu ya gagare mu da yanzu an tashe mu mun zama mu mu shikenan mun bar wasu fili sun zo sun gina suna ci gaba da zama a cikinsa ya za ka ce ba sa karatun qur'ani bacin na ga sun makale ayatul kursi wannan ado ne ba wai karatu suke ba ai duk gidajen mutane za ki ringa ganin waɗannan ana ka kafe su yadda suke ado da hoto haka suke yin ado da wannan ayatul kursi ba karanta suke ba ƙarshen tamani na fi su karantawa ai ba cewa aka yi aje ta kawai a dinga gani ba kamata ya ce duk sanda mutum ya ganta ya dinga tunanowa shi ma ya dinga ɗauka yana karantawa amma wani abun ma da ake a kusa da ayatul kursi ma za ki ga duk dace ba saboda haka wannan ba zai wani ba kariya ba idan suka yi mana ba daidai ba mu rikan mutum zami kawai Dan kwanaki dan na kai zuciya ta nesa ne shi da yake zaune a gidan ina kallon sa ya zo yana ta wani cika yana batsa yana ta wani abu sauran kirs in bal da shi yi mana a'a ai bai kamata kai maka ba yanzu fi shigowa ta gidan nan to inda ka gaya min ni ba masana na gidan ba mai business ba gaba yake da komai ba sai in zama na kaga ni kwana kenan ha ba da jini mu muke tsoro waye isa <laughs> akwai abin da ya fi neman kudin ne in babu kudin za a harkar ne alhaji waye zai rayu da kan baka da shi wa nake jin tsoro ai da da haka kaga mun gagara mun fi ƙarfin kowa to me kake tunani ne kudi na ne ba akwai wanda zai hana ni ka gani ba da nake shakka wai sai mun wani abu sai in karɓi kana sai in taho da su wannan fa yasa gana tsoron mu mun riga mun gagara haba alaji kaga zuwa na kenan ita kanta zilan yanzu eh, ƙarshen ta wannan jin take bata ma san na shigo ba me a ciki bari na kauta ga me a ciki waye zai mun wani abu waye isa me ya isa alaji je sai dai ya tsince shi a indiya in na ɗirke shi ba ganin sa za a yi ba ni ma haka ta hana ni baki ɗaya ta zo ta kunna wani kiɗan banza da na mafi ina so in yi sallah sai haƙura ne kin ji ko ai ne abin da nake gaya miki ke ma ki ɗirke ta sai dai a ganta a cadi ba ruwan mu nan sa'a ma suka musulmai ne da yanzu ma ba a jin ɗuriyar su amma mutum kawai a zuwa maka kaka gida a taima ne ba wani addu'a ba komai na gaya miki da ya sa mu ɗaya. da masu yin karatun alkur'ani ne da yanzu ba ma gidan nan amma yanzu haka za mu ci gaba da rabon mu tare da su sai dai kawai su kiyaye dan aka ci gaba da zama a haka ƙarshen tafa sun fita ko in manne wa mutum ƙara masa nauyi mu ga ta tsaya ba wa ba to da zile lalabo shi wai zile wannan manyan baki wai me ka mana su ne ne ne ne alajin Allah kai har yanzu fa ka ki ka zo kai baka zo ka ga gida ba baka san halin da ake ciki ba <laughs> ai wurin gaya maka wato tunda nake ganin eh, garabasa ban taba ganin garabasa irin ta wannan gidan ba ai matukar arha duk da ake nema a duniya an same ta saboda kaga lokacin ma da muka magana da shi dillalin farashin da ya fara gaya mun, wato ta yi ɗaya nai ina ta yi ɗaya bai musa ba ya ce kawai ba matsala eh mana ba wata matsala kuma abin da zai baka mamaki shine kaga daga lokacin da na je na same shi na ce da shi to fa gida ya yi min sosai fa yana fara girma fa akwai katon falo a ciki ga ɗaki cikin akwai ban daki don dai kawai dai ka sani ya ɗan min ɗan ni ga wani ɗakin ga kicin ga ban ɗaki ga tsakar gida wadda ta ce muka yi magana da shi nace da shi to ka gafani ga abin da yake hannuna ka san tun da na bashi har yanzu ban sake maganinsa ba tun da ita fi kuma takardun gidan fa an riga an bani kuma an rataba hannu a zato na marigi aka yi min <laughs> a kware kuwa a to me a ciki kaga komai fa yakan kama fa an riga ya an bayan takardu kuma abin da na bayar din ma haka aka rubuta ba ma farashin ma da na fara tayawa din ba to ba matsala to a a bari wannan magana bar sai na zo kawai ba matsala sai na fito ma zo tare gaba da wake zilai miki da miki ne dan Allah ya mutum yana goya kin zo kin mun kirere aka haba dan Allah kin man zan dandan a tsaye a gaba me aka wannan fa al'amuran naka akwai alamar tambaya a ciki gida ƙato ga falo ga menene a farashi mai sauki baka tunanin matsala za ta iya zuwa baya ta dawo kuwa matsala kamar ya me ke tunani na matsala me haka ni yanzu ma ina matsayin mataka ba za ka iya zama da ni kai shawara ba sai ka fito waje ka zo kana waya to wani abu ake faɗa na rashin gaskiya magana da abokina sai na yi a gaban ki dole a kan me wato ko ni kenan ko da yaushe idan nayi magana sai ta zama laifi ke laifi ce mana to kin fara mun magana wani matsala gidan da aka saka ki a ciki to ke sai dan kice zaki samu matsala dan wa aka kama gidan ba dan ki aka nemi gidan aka abun nan ba kuɗin da aka kashe na bayar ɗin na sami gidan da aka sake a ciki in ba shi da yanzu kina ku Ya kamata dai ka tsaya ka ringa bincike akan al'amuranka. Ni jikina yana bani fa wallahi akwai rashin gaskiya a cikin lamarin nan. Wannan gidan kana maganan farashi mai sauki ko? Ha? Amma lamarin nan na kimani ya fara ma daure mun kai. Kamanya? Da Allah ke ni fita zan yi. Aşk Ba shakka na tafka kuskure amma dai yanzu a neman Kur'anin nan duk inda yake mu karance shi in Allah yadda ai tsohon talata ba zan manta ita ba ina kika je shi. Bari in duba na. Duba. على الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز ما ترى في خلق الرحمن من تقوى فارجع البصر هل ترى من فضل ثم ارجع ina ganin kamata yanzu mu bar gidan nan kawai tunda dai kin ga su ma sun dauki saiti ko gashi na ga suna ta karatu ba ka kautawa mu bar masa gidansu mu je mu nemi wani mu gida ba zai mana wahala ba kuma in dai za su dinga yin tsafta zaman gidan nan sai ya gagare mu ba mu ba ma hatta wasu ma ba za su iya shigowa ba gaskiya ne to amma yanzu ya kike gani matafan kawai ko haka za a yi ina kike son mu tafi yanzu sai abin da ka faɗa to ina ganin ko rasha za mu iya tafiya mu je mu zauna a can idan mun ga mun sami inda muke so to idan kuma nan ɗin ta fi can to za mu dawo ko kuwa haka ne eh to ina ganin ai ba laifi mm. ma iya tafiya Billahi. Alhamdulillah masha Allah. Ke Alƙur'ani wasa ne? To tsaya. Ga sabon aiki. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤذون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما شاء الله سيمي فارجي وانا سيمي باسو قام كل يوم Masha Allah. Mu je in ga ko zai buɗe. dama da zan da nace ki dora abincin ki dora ba ne na zo ina ta duba a shanar banganta wannan abun kuma da na fito na koma ɗaki shine wannan abin ya faru eh, ba matsala yanzu insha Allah ku shiga duba ki gani ina jin ba za a ta cikin baya bari in duba mana kofar ne kuma da ko za ta buɗe gari na zan fito subhanallahi me Ba jabiru me sau nawa nake gaya maka idan zaka shiga ban daki da ya ya fa ake shiga fa kuma sannan ba a shiga ban daki ana hayaniya ka san fa ban daki matattara aljanu ce fa yanzu shine dalilin da yasa kika rakka min subhanallahi kika hausa na ni kika sani zan je in bige in je in goje kaina inda na fasa kai jini yana zuba kuma kice me wannan abin zaki gaya mun To kenan ni bani da yancin da zan gaya maka maganan gaskiya kenan. Idan za ka shiga banɗaki da kafar hagu ake shiga, sannan kuma in ka tashi fitowa da dama za ka fito. Eh, in zan shiga sai in ce Addu'a ake yi mana. Eh, wace kenan? Allahumma inni a'udhu bika al khubuthi wal khaba'is. Eh, gidan malam dan ba'ura. Ke dai kullun wake. Ai tambaye da ni miki na tambaye ki ne in ji shin kin ma sani ko biki sani ba kike nema ki nema hankali wannan addu'a na jima da haddace ta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ai da iyata to kika sani ko na yanzu ci ko ban yi ba waye ga miki ba kafar da mun shiga to saboda na gani shi yasa kuma na san za a yi shi sa na fito na tsaya an gani kin ga shi kansu wanda muke ya cika da kirana saboda yanji na yanda a na can nan yaji kiran ko subhanallahi nan ya dauka wani abun ne yake yake faruwa ni ki daina min irin haka ki daina min haka bana jin daɗi wannan ai wulakanci ne kina nema ki mai da ni wani jahili kenan ban san abin da nake yi ba an ga miki ni bana yin addu'a eh? ke kenan yanzu duk abin da zan gani kayi ba daidai ba in gyara maka laifi ne to ni dai ban saki ba amma za ki gyara mun ba irin wannan ne take ba ba zan gani ba haka ki ringa mutane ihu aka eh haka ake ba na so a kyale ni in na tana zan yi in ban tana ba ba wanki Allah ya baka hakuri amin inda gaske ke yi gaba ɗaya ma na jima abin ya koma na madina ji kaya na mm, duk na sayarwa ne gabaki daya ba wani wanda zan na aje shi menene lokacin nan na waya karab komin min kira ko karfe ukun dare ne me zan dauka mu gama daddale cinikin ma'ana kaga in ma bana nan ka je ka sami yaran nan ka ba su kuɗi iya abin da ka bayar su kirga maka kayayyakin ka su baka ka tafi ran da ka ciko sai ka zo kwashe ragowar a'a ban san bashi ba ni ba haka nake ba iya kudinka iya shagalinka to to na yadda haka ai haka ai ba matsala shikenan na shigo gida ba damuwa san da damu yawa ya labarin girki ya dahu yana nan na kusa gamawa saura kaɗan to war kamata an zara dan wani keji a ina son magana da kai kuma hai wai zile da miki ne tunda yanzu na dawo abin nan shiga ciki mana magana sai anan jabir ina so na faɗa maka wata magana ya kamata duk sanda za ka shigo cikin gidan nan ka ringa sallama ba ma iya cikin gida ba ko da jama'a ka zo wucewa ya kamata ka dinga musu sallama saboda ba ni na faɗa ba hadisi ne ingantacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo guri ya fara muku da magana kar ku amsa masa ya kamata duk sanda za ka shigo gidan nan ka ringa sallama ka ringa kuma neman izinin shigowa idan an yi maka sai ka shigo zile ni da gidana wannan iska ne zai bani izinin shigowa a kan me ga mu kulli a hannuna in zai kuma burkun bude in shigo sai kuma wai na jira wai izinin shigowa gidana ne fa wannan irin lissafi kike yi karki manta fa waya na ta ina yi ko ina yin waya kenan kuma kuma an ce da ke bana yin sallama ne wata rana ina yi ko sallama fa tana da matukar muhimmanci saboda menene saboda addinin musulunci ya zo mana da hanyoyi da za mu kare kanmu daban-daban kowane aiki fa akwai tanadin addu'ar da addini ya masa tanadin kaga gaba cewa daga ni sai kai muke rayuwa a cikin gidan nan ba mu san tarin irin halittun da suke tare da mu a cikin gidan nan ba ta hanyar addu'a ne za mu iya samun kariya za ka ga mutum ya zauna lafiya ba tare da wani abu ya same shi ba ita kanta sallama ma neman aminci ce a wurin mutane da gurin ubangijinmu kina nufin nan gidan babu aminci kenan ba wai na faɗa maka haka bane ba ina faɗa maka gaskiya ne ina so kuma idan na faɗa maka magana matukar idan gaskiya ce ka ringa ɗaukar ta kinga zulai ni fa na gaji ban fa aure ki dan wa'azi ba ga lasifikoki nan baja-baja iya masallacin man sharani lasifika ta fi guda sittin dillaji ga mutane nan suna ta bayanan sun wa'azin nake san ji ji mana na auro ki ne dan murayi anan magana ce ta aure ba kuma magana ce ta ki rika zuwa ki baje min halari da ishimawi da iziya da su idi, ki rika min bayane bayanai ba ba wannan ne yasa nan auro ki muka zo gidan nan ba ki gane ki tsaya iya matsayin ki ni ba na son wannan shawarce shawarcen naki gaskiya kin takura mu ba na so kuma ni ki kyale ni ni ina gaya maka akan ka gyara kuma ka kula da abin da kake yi kin girki na kusa da bakon kuma jin sai a waje ya kusa to a gama kan ba sai kin shigo ba to shi ban nan shiga ciki yi shiga na yi sallama na yi dai sallama assalamu alaikum ban yi ba ha kan ciki da Allah idan nan fa ko ga da sanai haka zan haƙura mu bashi gwara fita mun yi du'a nan mun yi du'a nan to in bar wa Allah sa ko ba haka ba eh mu fita mu kira al'ulama'u su ma su zo su bijina su kole su yi du'a'i arhaba ta hadu shiga za ki da ko mahaifinki mu zo mu tafi wallahi ba zan iya komawa ciki ba wallahi to zulai haka zaki bini tinki zaka zan fita da ki kina matar aure ba mahaifi ba komai to ni ba shiga ce kawai matsala da sai ni shigan da ko miki mahaifin amma ba dai buɗe ƙofar tukunna magani in ya so kowannen sai ki kwance sai ki yafa dai na ce za Wani shirin masifa ce. A abin nan man kuli-kuli na gaya miki ya ki buɗewa yanzu ma. Ga gida da shagen tsayi. Kin ga, Zulai. da faman barin haura in na fita na sako miki igiya ki ma in je ki mu fita sai fa an bar gidan nan yau kai eh karkawo karkawo karkawo ya mutum zai manyan baki kuma yace ce zai tafiya basu dan kuma muka zo eh Haka bayan Allah, wannan irin baki ne, wannan ya kuma manyan baki ba ne, kuma baki ne. sai Allah da annabi kurfa mada asiri me kuma kuke so saboda rashin godiyar Allah ba kar gurin kuma ka zo gurin kuma ka zo Oyo! Eh. Jabir. yi addu'a sanda za ka kwanta ba Zalai? Ko da yaushe ina gaya maka ka kasance ko da yaushe a cikin addu'a. Ko da yaushe fa ina gaya maka maganan nan. Gaskiya ban yi addu'a. To yanzu wacce addu'a ce ne ya wani wato? Ta kwanciya? Me zan ce to? To ai addu'a ba ta da wahala. ko iya kulhuwan lawo ka karanta ka karanta kula uzbirin falak kula uzbirin nas da ayatul kursiyu allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya wadatar duk ba za ka kasance a cikin irin wa'annan fitintunan ba la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sanatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yaduna bi shay'in min wasu a kursi wasu a da wala ya ya wa huwa zai to riga na tashi alhamdulillah allazi ahana wa adama ka duk ka san da wayannan kake kwanciya baka yi addu'a ba to zulai ya za ka yi sha'anin shaidan manta nake sai in kwanta ina ta abu waya ta na kusa da ni duk anan na samu matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala sosai har yanzu tsoron ki nake ji ban gane tsoro na kake ji ba ni ma tsoro na nake ji gashi kayan ne ban gane kayan ba ne zalai labarin da tsayi cikina ya hautsu ne sosai bari in ce in samu in sauke ya juye sai in dawo sai na sai na baki bayani bari in shiga bandaki shi ma faɗi addu'arsa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi wa min ash-shaytan eh ba manta ta ba Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi rahawa isi ya eh, ah, na riƙe muran buga ta kafin in shiga ban dakin da gabar hagu ko mm. sannan idan ka tashi fitowa sai ka fito da dama sauran bayani 喂，喂。 shi yasa nake gaya maka a koda yaushe ka ringa yin addu'a yanzu da addu'a kake yi wannan abubuwan duk ba za su faru da kai ba fa gaskiya ne yanzu ma kuskure na sake yi ba ihu ya kamata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh idan masifa ta samu ne an ce ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko to na tuna alhamdulillah masha Allah ana ji daɗi a raina

ita kuma ta ga abin da ta gani ka fito da confidence ɗinka za ka fita wato ainihin sai ka ga ita ma abin da ta gani sai ka rintumo da gudu kuka zo kuka haɗe ai haƙiƙa wannan fim mu dai a tarihin fim ɗan wasu mu taɓa ganin irin sa a ce a yi fim a gama musu wani haka ne to kuru ɗin ma gashi ya muke nan ya muke nan mu biyar da mu ma'aikatan da jarabar mu biyar gaskiya alhamdulillah mu me dauke da ke kenan ni abin da ya fi ban alhaji na gaya ma mm. fim biyu kenan ɗaya mun yi farin tsoho tsoho ya sauka da kwari amma ɗaya mutum uku ina ganin na gan abin alhaji amma yau su na gwan da ya fi shi kuma mutum biyu ma gaba ɗaya yawa to ni ma a hasko ne in yi bayani me gayya ne aikin shi yana ta fama ba tsaya ku tsaya kowa ya shi ina farin ciki ina jin daɗi a cikin wannan lamari Tunda ake ba yanzu ba tunda. a kani kaniwood ba a taba yin fim mai mutum biyu ba to sai gashi yau ya kasance a kaina dole mu gode wa Allah kuma ni ce jaruma masha Allah <laughs> eh kuma ni na ranta ba samu ne wani ne ni wofi ba gagarin aiki daga ARA movies sosai wa sai kuma mai ga yami aiki eh, sai mai ga yami aiki wata ga yami aiki eh, ina gayya take eh, ai ba mu da yawa sai kuma ba ni ba abin da zan ce da Allah sai har kullum abin da muke ta kira ga al'umma muke ta so mu nuna musu mu dai buƙatar mu mu ga mun zo da abinda al'umma za su amfana da shi wato wannan kyauta ce daga Allah ni kaina ban yi tunanin haka ba wato a wani sa'in sai arka cewa wai ka zama yedu to ba wai haka bane a duk inda Allah ya baka abu to ka gode masa Allah yana alfahari da mutumin da ya bashi kwakwalwa da ƙarfi da lafiya kuma ya amfani da su ya amfanar da kansa domin abin nan eh, dukkanin mun yi gaba ɗaya amfanin kanmu ne kuma iyalanmu da sauransu da shi za mu ci da su ko ba haka ba kuma duk wanda ya zo nan da ya ma'aikaci ne to a nan allah ya sa ara movies allah ya ba mutane masu kwakwalwa masu tunani wanda allah ya kimsa musu basira ma'aikatan magabaki ɗayan su kwararru ne za ka tara mutum da ya iya aiki na production akalla aiki kala to idan muka zo muka yi haka to sai ka ga wani ya taimaki wani wani ya taimaki wani wani ya taimaki wani wato wannan labarin a dare ɗaya Allah ya saka min tunaninsa wani aiki da zai to kuma sai ya zamto an samu ɗan akasi a raguwar wasu daga cikin jarumawan wanda za mu yi aiki tare da su to dama ni ni ne director kuma ni ne producer na wannan shiri kuma ni ne na ɗauki nauyi da kuɗi na zan yi shi kuma ina ganin shi lokaci yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa ba na son lokacin ya wuce a banza yawwa ma'aikata na suna nan tunda akwai ma'aikata to aiki ya zo kawai duk ma'aikatan sun gamsu cewa za su zo su yi aikin matsala kawai ta 'yan wasa aka samu to kuma dama ni ni ne jigon tafiyar to sai nake ganin to me zai hana na yi wani abu wanda ma ba a taɓa sa ba dama ina da wannan burin a raina sai na roki Allah a dare a daren da nake tafiya saboda wancan matsalar ta faru dama duk sanda abu ya faru daga kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah sai ya baka abin da yafi wanda ka rasa to saboda haka da na ce haka sai na roki Allah ya kimsa min tunanin ya zan yi na yi wani abu wanda zan iya yin fitar aikin nan ba tare da na yi asara ba tunda na gayyato ma'aikata za su zo su kuma na kashe kuɗi na yadda za a yi aikin a wannan lokacin to sai Allah ya sako mun wannan tunanin wanda dama can na daɗe ina da tunanin na yi fim mai mutane kaɗan na taɓa yin fim shi gaskiya da gaskiya mutum hudu ne a cikinsa ki ɗaya na ga kakaf ba a taɓa yi ba na zo na sake tunani na yi wani fim wai shi farin tsoho mm. shi kuma mutum uku ne a cikinsa yau wato sai nake tunanin to ya zan yi ne abun kuma da ba a taɓa ba saboda ni bukata ta kullum na na zo da abun da ba a taɓa gani ba sabo to sai Allah ya kimsa min tunanin shi wannan fim mai amfani gashi aka zo aka yi manyan baki ko aka yi shi da mutum biyar sai ma'aikata saboda haka kuma darasin da yake ciki shine abin da nake so mutane su duba ba wai ya aka yi aka yi abubuwan ba idan mun yi kuskure dama mu mutane ne za mu iya yin haka to amma idan mun zo da abin da kuka gamsu da shi ko da abu ɗaya ne don Allah ya mana uzuri fata na Allah ya sa akwai wata matsala da wani yake da ita ya ga makaranta a cikin wannan shiri Shi ne manufar kuma ina fatan dai an dan samu nishadi ya ko baka bayan ya kamata a cewa ai an dan samu an dan daddara <laughs> an sha mu <laughs> an ci an kare na zo mu alhamdulillah Allah ta muna godiya manyan baki kenan sai mun gan ku kuma manyan baki